من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau laraba rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka al-hawari wanda babban malamin nan a doktor Nasir ibn ah, abin al-aqal ya rubuta mana doktor Nasir ibn Abdul Karim wanda yake bayyace mana cikin hawarijawa da kuma matsayin al'umman musulmi game da su yau muna 29 daidai ga watan rabi'u sani na wannan shekara ta 1439 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da 17 yau ga watan ɗaya na shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a mashtama'at alaihi al-khawarij ula abinda khawarijawa na farko can na farko suka yi ijma'i a kai suka yi ijma'i a kai dukkansu ya haɗu a kai suka yi reaching consensus a kai ƙalan ash'ari malam ash'ari ya ce ash'ari wannan malamin yana da littafi da ya wallafa mai suna maƙalatul islamiyyin shi kuma ya yi research ne akan dukkan ƙungiyoyi na addini dinnan da su shi'a jahamiya mu'tazila wa asha'ira maturidiya kala kala kala shi ya yi research ya wallafa littattafai sosai a kan kungiyoyi kungiyoyi na addinin musulunci to shi ash'ari gaskiya jigo ne wanda ake wato abin nan reference da shi ake reference da shi ana dogaro da littattafansa kwarai da gaske to ash'ari ke cewa ajma'atil khawarij khawarijawa gaba su sun yi ijma'i ala ikfari ali ibn abi talib wajen kafurta sayyidina ali dan abi talib gaba su sun yi ijma'i wajen kafirta shi cewa sayyidina ali kafiri ne saboda an hakama saboda ya damka hukunci a hannun mutum nawa a hannun mutum biyu wahum mukhtalifuna sai dai sun yi saɓani shin kafurcin nan nashi ya kai matsayin shirka ko kafurci ne wanda bai kai girman shirka ba amma wajen kafurci din da kafirta shi kan wannan gaba su babu wanda ya saba ya dina ali a wajen su kafuri ne sai dai kafurcin nashi irin na mushrikai ne ko kuma kafurci ne wanda bai kai na mushrikai ba wannan sun yi sabani kan wannan wa ajma'u abu na biyu kuma sun yi ijma'i gaba ɗayansu kansu ya haɗu ala anna kulla kabiratin kufrun duk wani babban zunubi a musulunci kaba'irai zunuban nan kaba'irai gaba ɗayansu kafurci ne so mai aikata su ma kenan kafuri ne duk wani kabiratul zunub shan giya kabira ne ko zina liwaɗi caca riba duk waɗannan abubuwa cin nama mutum ƙarya ha'inci cin amana saba alkawari saba abin duk waɗannan abubuwa da imamu zahabi ya tara su yace alkaba'ir manya-manyan kabiran zunubai din na wanda ba su kai shirka ba su a wajensu gaba ɗaya kafurci ne kafurci ne shan giya kafurci ne sata kafurci ne gulma kafurci ne zunde kafurci ne rada kafurci ne kawai mudu kafurci ne duk wata kadira da muka sani sun sun ijma'i cewa kafurci ne ko mai aikata ta ne ne kafuri ne kun gani saboda haka illan najidat akwai waɗansu reshe daga cikin kawar wanda ake kira najidat su ba su yadda kafurci bane fa innaha la taqulu zalika wani reshe ne da ya gare daga su hawarijawan wa ajma'u kuma sun yi ijma'i abu na uku hawarija gaba ɗaya kansu ya zo ɗaya ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'azzibu ashabal kaba'ir cewa Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da mutane masu aikata kaba'ir zunub manya-manyan zunubai kuma azaban nan da'iman wato da'iman ne babu ranan kara bi ma'ana za su dawwama a cikin azaba abadan abadan babu ranan fita babu ranan fita su kuma ahlu suna mai suke cewa inna murtakibal kadirati ta ta mashi'atillah duk wanda ya mutu a matsayin mai sako yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa na zunuban nan daga ƙarshe ya fita ya je aljanna matukan babu shirka a ne a zuciyarsa duk wanda babu shirka a zuciyarsa daidai da ƙwayan zarra to baya taɓa dawwama a wutan jahannama ko ba daɗe ko ba jima matukan zunubansa sun kai shi wuta akwai ran zai fita akwai ran da zai fita sannan akwai masu zunubai da annabi zai ceta ai ai duk wanda ka ji aka ce akwai ashafa'a ceto ai wanda wuta ne ya ya kama dole su je ta ne Allah yace yake shi annabi ya cece su annabi ya ceto na farko ya je ya duka ya yi sujada a karkashin al'arshi ya bi Allah Allah ce je ka yi ceto ya yi ya je ya ya je ya in annabi ya yi sannan kuma akwai annaba da za a ba su akwai shahidai wanda suka yi mutuwar shahada a filin daga shahada ta gaskiya ba ta rudani ba ka je ka tada bom a masallaci a ce ka shahada ka je ka yi hayaniya a Abuja ka ce ka ayi yi shahada ba irin wannan shahada ba shahada ta tsakani da Allah irin wanda sahabai da mumune da salihai suke a filin daga tsakanin su da kafirai duk wanda ya mutuwan shahada ana bashi ya ceci yan uwansa mutum saba'in wanda wuta ta waje ba akan albarkacin shahadan da yayi ina fata an gane ko to duk waɗannan suna ceto idan ka ji an ceci mutum ai dama wanda wuta ne ta ta hau kansa ta waje ba a kan shi ake ceto amma waɗannan ashabul kabira babu su masu kaba'irai wanda suka mutu za su dawwama a cikin wuta ne da'iman sun ma illan najidat sai wannan reshen da suka bangare ma waɗannan hawarijan wanda ake kiransu najidat su ne suke ganin abun ba ba ba sun saba da haka sai za a dai azabtar da shi amma da'iman din nan su ba su yi muwafaka ba ka duba footnote na kasashen maqalatul islamiyyin lil ash'ari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da saba'in za ka samu waɗannan bayanan a ciki gaba ɗaya to waɗannan su ne abubuwa guda uku da kawarija suka yi ijma'i a kansu ijma'i na farko shine menene suna kafirta sayyidina ali sayyidina ali kafiri ne a wajensu kawai wannan shine mabda'a din su sai dai sai sabani kafirci irin na shirka ne ko irin na menene wannan abu ne kuma wanda yake a tsakanin su sai na biyu duk wani taro duk wata kabira zunubi manyan Kabairu zunub a wajen su kafirci ne mai aikatawan kafiri ne sannan abu na uku da suka yi ijma'i Allah yana azabtar da wanda ya mutu yana Kabairu zunub azaban da'iman lan a lahu wanda babu yankewa najdas sun saba a wannan wannan shine abinda usulul khawarij suka ittifaqi kai kenan to khawarijawa kansu a haɗe yake a dunkule yake akan aqidan na a tafsir tafsir ahlul kaba'ir da kuma kafirta sayyidina ali da sayyidina usman da muawiya da bangarorin da suka goyi bayan muawiya da sayyidina ali duka a yakin menene a yakin da aka je na safin wanda da kuma abu musa al-ash'ari da kuma amru ibn al-as wanda suka je suka yi da su wanda suka yi goyo goyi bayan abin da suka yi duk a wajen su kafirai ne amma suna tabbatar wa abubakar da umar menene khalifancin su ba sa ja da to za mu ji yaushe ne suka fara samun saɓani menene farkon abin da su ma ya kawo saɓani a tsakanin har suka dare waɗansu su ma suka fita suka kafa fati ina fata an gane ko kaga abun faci faci ne awwalu man ahdatha al-khilafa bayna al-khawarij al-ula farkon wanda ya haddasa saɓani tsakanin khawarijawa na farko can amsa a nan imamul ash'ari ƙalal ash'ari ash'ari ya ce wa awwalu man ahdasa al-khilafa bainahum nafi'u ibn al-azraq al-hanafi farkon wanda ya jare musu wanda ya balle shi ma ya kafa nasa mabiyan shine wani mutum da ake kira shi nafi'u dan azrak alhanafi ba hanafi wallazi ahdatha kulbara'a min alqa'adati wanda wanda ya fara kirkiro albara'a barranta gaba ɗaya min alqa'adati da mutanen da suke zaune kawai ba sa yaƙi alƙa'ada wanda ba sa zuwa yaƙi cikinsu domin su kawari sun daura tuta ne na yaƙi tare da duk wanda baya tare da su duk wani musulmi halalu dami wal mal duk wani musulmi sun halatta jinin shi da kuma dukiyan shi kuma suna mu'amalantar shi mu'amalan kafirai garuruwan musulmai daru kufrin ne a wajensu so sun daura ɗamara da tuta na yaƙi tsakan akan musulmai su yi wayin yaƙi so duk wanda bai zo ya haɗu da su ba a gogorman da suke na yaƙi su ne alƙa'ada kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani yana cewa a ah, menene faddalallahu almujahidina alal qa'idina alqa'idina wanda suke zaune su ba sa jihadi to bi ma'ana wanda suke zaune ba sa jihadi tare da su su ne alqa'ada to sun bayyana bara'a da su wal mihna liman ƙasa da askarahu da kuma yabo da duk wanda suke tashi su je su haɗu da menene jafa su je su haɗu da jafa wato kam ɗinsu na sojoji wa isfaru man lam yuhajir ilaihi suna kasirta duk wanda baya hijira ya je ya same su dama khawarijawa suna isolating kansu suna fidda kansu daga al'ummar musulmi su je su kafa garin su daban suna su darul hijira ko yan hijira yan menene to duk wanda bai yi hijira ba ya fita daga society na musulmi ya je ya tarar da su a can to wannan kafuri ne a wajen su kafuri ne to shi ma suna kafirta shi ka duba maqalatul islamiyyin na Sheikh Al-Ash'ari mujalladi na ɗaya shafi na 168 zuwa 169 wannan shine Ƙultu sai nace in ji shi malam mawallafi wannan littafin shine ad-doktor Nasir Abdul Al-Aqil wa yu'addu iftiraq ibn al-Azraq al nan wancan Nafi'u dan Azraq to sai aka sama mabiyansa azarika idan kuka ji mabiya azarika da cikin khawarij sune mabiyan na Nafi'u binu al-Azraq din nan al to ana ɗaukan dare wanda ɗan dan ta yayi shine awwala isamin fil khawarij shine farkon inda aka samu rabuwa tsakanin khawarijawa wa kadhalika wa kana dhalika sanata 64 hijriya wannan ya faru ne a shekara ta 64 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina fasalu ibn zubair lokacin da suka rabu da dan zubair billahi bin zubair faftaraku ila arba'i firaqin kubra daga waɗannan da suka fara darewa sai aka samu waɗansu kuma mutum uku su ma sai suka ƙara darewa kuma sai aka samu manya-manyan ƙungiyoyi guda hudu dukkansu asalinsu menene ɗaya sune ne khawarija sai ta samu rabuwa har hudu aka samu al'azarika mabiyan nafi ibn al al-hanafi aka samu a aka samu al-najdat aka samu al-abadiyya wa hiya al-baqiya fi ila al-yawm kun ga azarika din na farko da safriya da najdat wa qad inqaradat hadhihi thalatha waɗannan kungiyoyi uku yanzu sun bace sun bace babu su yanzu amma kun ga al'ibaziyya ta hudu din nan al'ibadiyya wa hiya al-baqiyatu ila al-yawm sune yanzu suke har yanzu sai dai su rika canja riga su rika canja launi suna canja riga suna canja launi su din ne dai har yau din nan in ka ji masu kafirta musulmi masu halatta jinin musulmi masu halatta dukiyar musulmi masu kafirta mutane musulmai don sun aikata zunubi to in ka ji su kawari jawa ne amma sun sa rigan ibadiyya su ne suke nan har yanzu wa qala al Ash'ariyu al-imam al-ash'ari yace kazalika wa aslu ƙaulil al-khawarij innama huwa qawlu al-azarika asalin wato maganganun khawarijawa sun ginu ne akan maganan maganganun azarika da al-ibadiyya da sufriya da najdiyya wa kullu al-asnaf dukkan waɗannan ƙungiyoyin guda hudu na siwal azarika wal ibadiyya wal najdiyya banda azarikawa da ibadiyawa da najdiyawa fa innama tafarra'u min as-safariyya wato sun sun sun sun bangare ne kuma daga safariya din ita safariya din nan ta biyu din nan duk wata kungiya kuma banda waɗannan guda uku in ka je wata ƙananan kungiyoyi kungiyoyi kungiyar ƙarƙashin hawarijawa sun bangare ne sun dare ne daga safariya sun kai goma sha haka idan aka fara kungiya ta haɗu ta haɗu ta haɗu ta haɗu ta haɗu sai wani yaga an tare masa sai ya dare shi ma shi ma can ɗin in ana tafiya ana tafiya ana tafiya ita ma ta dare ta dare ta dare ta dare duk wani abin da ba ƙungiya ba ce al'umma ba ce da suka haɗu a kan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu to kullum sai ka samu suna daddarewa kullum sai ka samu suna daddarewa babu wani abin da za ka samu sun tabbata daga lokacin da suka kafu har har kiyama sai wanda qur'ani product na qur'ani da sunnan manzon Allah sune suke tabbata ba sa rabuwa Suna ne ba sa taɓa rabuwa saboda su suna da safety suna da abin da yake haɗa su in ka ga mutum ya dare ya bar musulmi ya bar koyarwa waɗannan lissafi, suna manzo Allah da alkur'ani to ka tabbata mai bin son zuciya ne mai bin son zuciya ne duk wanda kungiyar da aka gina ta ba kan wannan ba to kullum sai su rika daddarewa su daddare su daddare su daddare saboda menene an gina abu akan son zuciya ne dama shi kuma musulunci ba ka bi shi sai ka bar son zuciyanka ba a yadda son zuciyanka ya zamanto maka jagora ba a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin faman yahdihi min ba'dillah shin ba ka ganin mutumin da ya ɗauki son zuciyar shi shine Allah shi menene Allah anan mai baka command bari ko kai duk wanda ya ɗauki zuciyar shi shine mai bashi umurni kai ko ka bari to ya ɗauki zuciyar nan tamkar Allah shi kuma zuciya la ammaratu bisu'i mai umurni ne da menene da da da, da sabon Allah ne illa ma rahima to gaba ɗaya aljanna ma ba ta samuwa sai ka bar son zuciya to amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa to nan ne fa innal jannata hiya al ma'awa za ka samu duk wanda ta ga ya bar waɗannan to dama son zuciyar shi ba zai tafi da su ba amma wanda ya ɗauki Qur'ani da sunna manzo Allah sune jagora to zaka samu har abada waɗannan ba sa taɓa ɓacewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu kitaballahi wa sunnati zan bar muku abubuwa guda biyu in ji manzo Allah sallallahu ba za ku taɓa ɓacewa ba har abada matukan kuna rike da su kuna damƙe da su haka shine littafin Allah da sunnata littafin Allah da sunna ba mai barin su illa halik sai wanda Allah rubuta masa halaka na tarakana ala mahajjatin bayda'i lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik halakacce shine mai bari mai barin tsarin mai barin kai hukunci zuwa gare su mai barin halatta abinda suka halatta ko haramta abinda suka halatta mai daukan wani tafarkin rayuwa sabanin su mai koyon ɗabi'u saɓanin ɗabi'un da ya koya mana shine halakacce amma su suna nan daram suna nan daram saboda babu wanda ya kai mutanen jahiliya laraban jahiliya rabuwan kai da fitinu da tashin hankali da rarrabuwa da zubar da jini rayuwar dabbobi amma zuwan qur'ani nan da sunna manzo Allah shi ya hada su وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها da mutane suna daidai gaba za su fada cikin wuta saboda kafirci sai Allah maɗaukakin sarki ya tsamo su da zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan har qur'ani da sunna manzo su suka hada ahlul jahiliya ta ya ba za a hada mu ba zai hada mu ba in ka kaga sun kasa hada mu akwai mai son zuciya bin son zuciya kenan wannan shi Allah ubangiji ya rufa mana a ah, sai Eh, tahawulul khawariji ila firakin kalamiya khawarijawa canjawa da suke yi canjawa da suke har suka koma ahalul kalam ƙungiyoyin ahalul kalam wato wanda su ba sa kafa hujja da aya ko hadisi su ne ahalul kalam za su rika rationalizing ɗin abubuwa da kwakwalinsu kawai ka duba yanzu idan za su tabbatar maka Allah ɗaya ne ba za su ce maka qul huwallahu ahad ba Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ba za su ce maka haka sai su ka maka ilmul kalam su ce Allahu mawjudun law lam yakun Allahu mawjudan lama kanat ad-dunya mawjuda falamma kanat ad-dunya mawjudatun hadha dalilun ala anna Allah mawjudun law kana Allah ma'aduman lama wajadna shamsa wal qamara wa kaza ya suna kawo maka abin nan yake eh dalilin da yake uh, duniyan nan tunda tana tafiya tana wanzuwa ya nuna Allah yana nan da Allah baya nan da duniyan nan ita ma ba ta nan da rana ma ba ta nan amma tunda muna gani rana tana nan wata na nan so wannan yana nuna cewa Allah yana nan kenan ce kul huwallahu ahad mana ka huta Ka ce Allahu la ilaha illa huwa mana kawai ka huta to a'a su komai za su nuna maka kawai abin nan da maka makamantan su sai su kawo maka wani irin ilimin wata falsafa irin juya magana da murda magana su ajiye ma su rika ajiye ta akan waɗansu abin nan ideology haka wai za su tabbatar maka ta wannan cewa Allah yana nan na fata an gane to to duk mutumin da dama baya rike da Qur'ani ko wani abin nan za ka samu yana caccanjawa dama ana tafiya ne akan an gina tafiya akan son zuciya to zuciya kuma kullun shayar da ita ake wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufri to da wani abu ya zo mutu ya kwankwada kawai sai ya sai sai sai sai sai ya bi wancan guguwar kawai sai ya bi wannan guguwar sai ya bi wancan sai ya bi wancan sai ya bi wancan kawai kullu a haka za ka rika sararwa to da zuhuri firaqil kalam yanzu kaga shi musulunci kaman kullum yanda nake ga muku ai kalmar shahada musulunci ya fara da ne na da la ilaha ya fara da la no no eh shi musulunci ya fara da no la shine farko ba na'am ba na'am saboda haka shi musulunci duk abinda aka tallata maka kace la duk wata hikima da aka kawo maka ka ce la duk wani salon kasuwancin da aka kawo maka zo kaza wani mu yi kaza za mu samu kuɗi zo ga wani abu mu yi zo ka ce ka ce la yaushe ne za ka ce masa na'am me yasa ka ce la ka ce no sai ka ce illallah illallah sai ka tabbatar da abin nan Allah ne ya faɗe shi sannan Muhammad rasulullah ya ka tabbatar annai muhammadu ne ya faɗe shi laɗin nan dakatawa ne sai ka yi bincike daga nan sai na'am ya zo baya in abun nan ya tabbata Allah ya faɗe shi manzo Allah ya faɗe shi to sai na'am ya biyo baya amma musulmi ba a jan shi kan zo mu je na'am lokaci kaza na'am zo mu sha kaza na'am zo ga wani business kawai za mu yi kuɗi yanzu na'am babu na'am so da la aka fara da la aka fara zo ga wani tsari mu bi shi ka ce la la me ya dalilin la'in sai ka bincika wannan abun illallahu ne da kuma muhammadun rasulullah sai ka ce na'am amma in ka samu ba tsarin Allah da manzon Allah ba to la'in nan da ka faɗa tana farko ita ce an san kawai ita ce an san kawai to shi yasa waɗanda suke rike da la'ilaha illallah su ake kiran su fundamentalist wato asali su suna rike da menene da tushe su ba a kaɗa su haka duk wani abun kwaɗayin duniya ko abun duniya baya jan su da an tallata musu wani abu sun ce la tukuna kaga ai sabani sabani abun duniya shi na'am kawai zo mu yi kaza na'am shi kuma wannan la shi yasa malamai suka yi ta fasara la yahillu lahu an yaf'ala fi'ila kaga shi ma ya fara da la la yahillu lahu baya halatta ga musulmi an yaf'ala ilan ya aikata wani aiki yaushe ne zai aikata shi kafi aikata shi hatta ya alama hukuman lahi fi sai ya san hukuncin Allah a ciki idan ya san hukuncin Allah din abinda aka kira shi din daidai da hukuncin Allah to nan ne na'am zai biyo baya amma idan mutum ya zama to duk inda aka gayyace shi na'am na'am na'am ne ansa akwai matsala to shi yasa kake ganin la'in nan babu wanda zaka ka sunkuya wa kai ka saurare shi duk wani wanda ya ja ka zo ka yi ka za ce la kawai sai na tabbatar musulunci na ya ya tabbatar da abun ya recommending nashi shi yasa manzo Allah ya ce wanda ya kai cika da wannan kalman fa aljanna zai shiga kai tsaye ba haka kawai bane zaka cika da itan sai kai maya akan larabawa fa sun sun gommace quraishawa kafirai mushrikai sun gommace fa su mutu a filin yaƙi dan su furta la ilaha illallah inna ko wani zai mamaki yace to kawai to su ce la ilaha illallah mana kawai a zauna lafiya amma idan suka ce la ilaha illallah inna har suka karbi wannan kalmar daga bakin manzo Allah sun san irin fassaranta sun san talala sun san lalle wannan kalmar fa wani babban al'amari ne suka ɗauko wa kansu shi yasa suka gwammace gara su ki faɗanta suka ce gara su mutu dan su faɗe ta sai ka ganta kamar sauƙi ne ita wanda duk ya faɗe ta fa to bai da sai bai da wani abu sai abinda Allah subhanahu ta'ala kai ya faɗa masa kawai baka da sai baka da komai sai abinda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wa mutum kawai ina fata an gane zuhurul firak waɗannan zuhurul firak kalamiya ɓullowan ƙungiyoyi na filosofas. ku ba shi kalmar shahada ba shi kalmar shahada ina fata an gane ko zuhuru al alfirat al-islamiyya bayyanan ƙungiyoyi na musulunci ya ce in bracket muna da menene muna da aljahamiya jahamiyawa na biyu muna da almu'tazila mu'tazilawa muna da al'asha'ira asha'irawa muna da almaturidiya maturidiyawa duk waɗannan tahawwalatil khawarij ila firaqin kalami wato khawarijan sai suka rika rarrabewa suna rarrabewa suna rarrabewa suka koma waɗannan suka koma jahamiya waɗannan suka koma mu'tazilawa waɗannan suka koma asha'ira waɗannan suka koma maturidiyya kun ga bambancin su kun ga su aqidan asha'irawa al-ash'ariyya sune mabiyan al-asha'ira sune mabiyan wato al-hasan ibn al-hasan al-ash'ari abu hasan al-ash'ari shi kuma sunan shi kenan abul hasan al-ash'ari to eh, shi filosofa ne sai waɗansu ɓangaren hawarija sai suka bi shi to shi ne ake bi kiran mabiyansa al-asha'ira saboda shi ba ash'ari ne akwai al-ash'ari a cikinsu su kuma aƙidarsu suna tabbatar wa Allah sifofi goma ne kawai duk wata sifofi bakwai duk su ne muke alwujudu, wal qidam wal baqa'u wal mukhalafa menene annafsu inna al hayatu menene su suna tabbatar wa Allah sifofi bakwai ne banda waɗannan sifofi bakwai din suna kore duk wata sifa da ba waɗannan bakwai ba al hayatu al ilmu al qudratu wal iradatu was sam'u wal basar wal kalamu in kun tura da shi ne muke alkawaidi ko kawaidi eh, eh, ne ko alkawaidi waɗannan sifofi guda bakwai alwujudu wal baqa wal hayatu wal mukhalafatu lin nafsi da makamantan su al hayatu suna tabbatar da Allah sifar rayuwa ce eh sun tabbatar wa Allah wannan sifa eh ya sifanta da sifar rayuwa sun tabbatar masa da al-ilmu sun tabbatar masa da al-qudrat iko sun tabbatar masa da al nufi sun tabbatar wa Allah samu ji wal basaru da gani wal kalamu da ni to duk wani abin da ba waɗannan sifofin ba kawai suna su ba sa tabbatar Allah da su su tabbatar Allah da su ba kun ga waɗannan kenan to saboda haka su wani alyadu wani a menene almaji'u wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah yana da sifan hannu sifa duk wata sifa banda waɗannan guda bakwai su ba sa tabbatar wa Allah da su sun kore sai to waɗannan su kuma mu'tazilawa su ne mabiyan wasil ibnu ata a menene al-ghazali su kuma yulfuna jami'a sifat suna kore dukkan waɗansu sifofi kawai ga Allah subhanahu wa ta'ala su ba su yadda ma Allah yana da rayuwan ba yana da ilimi yana da gani yana da nufi yana da kansu ba su ma yadda ba kawai ba su ma yadda ba ina fata an gane ko wannan shi ne. sannan su jahamiya su ne mabiya atba'u wannan jaham ibnu safwan jaham ibnu safwan su kuma dukkan sunayen Allah da sifofi masu kawai su ne kawai ba Allah ba ba ba, ba Allahu ba al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu sannan bayan Allahu inna ar-rahmanu suna ne ar-rahmatu ita ce sifan da sunayen Allah da sifofin su duka jahmiya sun kore su makawa sun kore ba su yadda Allah yana da wani suna ba ba su yadda Allah yana da wata sifa ma ba waɗancan su kuma sun tabbatar wa ash'ariyar sun tabbatar da sifofi bakwai su kuma waɗannan mu'tazila sun kore dukkan sifofin ne amma sun yadda da sunayen waɗannan kuma da sunayen da sifofin ne gaba ɗaya suka kore su kuma maturidiyya suna in between suna tsakanin mu'tazila suna tsakanin mu'tazilawa da asha'ira suna tsakanin mu'tazilawa da asha'ira wannan shine to waɗannan mutanen su dukansu ilmul kalam su eh, ilimin magana ne kai philosophers wanda ba su kafa hujja da alkur'ani ko hadisi sai dai a kokari a tabbatar maka da abu da hankali da hankali to haka za ta san misali yanzu mu Allah maɗaukakin sarki ya ce mana hurrimat alaikumul maitat waddam walahamul khinzir Allah ya halatta mana menene mushe shi kenan musulmi ya ce sami ina ba da na kai baya ja da Allah sannan kan kuma Allah madaukakin sarki ce yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq kar ku ci duk dabban da asba a ambaci sunan Allah wajen yanka ta ba shi kenan sannan nan kuma yace wa kulu mimma zukira ismullahi alayhi ku ci dabban da aka kira sunan Allah aka ambaci sunan Allah yayi menene yayi yanka ta ahadu sunna musulmi na kwarai idan aka ce me yasa baka ci, mushe ka ce Allah ne ya haramta mun kawai sami ina wa ta'ala yasa baka ci wannan da aka yanka amma ba a ambaci sunan Allah ba ka ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi shikenan wannan kuma me yasa ka ci da wannan ya yanka ya kace Allah ya ce wa kulu min ma zikra smullahi alai kai za ka nafsi to su dan ilmul kalam maimakon su ce su yi saranda Allah ne ya yi umurni ya yi hani sai su ce ita dabban da ta mutu da kanta din nan wa ya kashe ta Allah ne ita dabban da abubakar ya yanka yanzu wa ya kashe ta abubakar ne ya yanka ta Ka yanzu kana ganin abinda Allah ya kashe da wanda abubakar ya kashe yanzu na Allah ne haram na abubakar ne halal baka ga anan an fifita aikin mutu akan na Allah ba yanzu na abubakar za a ci na Allah ne kuma haram sai ka an rikita mutum kwakwalwa to su haka ɗan ilmul kalam suke kace Allah ne ya faɗa sami'ina wa ana kawai je ka je ka to zaka ga su kullum suna kokari su kawo su kawo hankalinsu su shigar da hankalin su akan abin da Allah maɗaukacin sarki yayi yi da shi ya yi ta tone tone tone tone والذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات وأخر تشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعمل يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا kawai na yi imani na yi imani kawai je ka to haka za su rika samu tashabe na ayoyi da almuhkam suna ta abin nan suna rikita mutum sai mutum ya tashi da wata shubuha haka to kawari jawa jita za ka samu da suka tashi darewa suka darewa sai waɗannan suka biyo jahamiya waɗannan suka koma cikin ‘yan mu'tazilawa waɗannan suka koma a sha'ira waɗannan suka koma menene saboda ba su da wani usul da yake ɗaure musulmi na kirki duka mai bin sunnan manzo Allah akwai abun da ya daure shi shine littafin Allah da ne da sunnan manzo Allah su suka daure ka suka dabaibaye ka suka kafa ka amma duk wani wanda baya bin su in yana bin sun zuciya to duk iskan da ta kada kawai sai ta sai ta dauke shi idan iska ta fito ta nan sai kaga kawai in haka iskan ta yake kaga kawai shi ma yayi haka iskan tana ture sai su yi haka in wata iskan ta bugo daga can kawai sai ta dauko shi kuma sai ta yi da shi haka in ta jefar da shi wata iska in ta fito daga ran sai ta ɗauke shi ta yi haka da shi in wata ta fito daga yamma ta kada sai ta ɗauke shi in wata ta fito daga ƙasa kawai sai ta yi sama da shi saboda bai da aslun sabit abinda ya kirke shi ya kafa shi ya ɗaure shi a ƙasa babu shi sai mutum ya rika yawo tun da son zuciya ne asalin kai mutum yake rike da shi to duk wani son zuciya da ya bugo ya bugo ya bugo sai ya sai ya dauke shi daga wannan son zuciyan zuwa wancan son zuciyan daga wancan son zuciyan zuwa wancan son zuciyan haka zaka ga mutum yana ta yawo bai da asali haka ga yana ta yawo Allah ubangiji ya rufa mana asiri wa kad haka al-ash'ari al-mutawaffa sana 324 hijriya shi Hassan al-Ash'ari din nan wanda ya rasu Abu Hassan al-Ash'ari wanda ya rasu a shekara ta 324 bayan hijira ya yi bayani a makalatihim ana a wannan lokacin ma yace kala yace ga inda suka koma qauluhum fi tauhid khawarijawa game da tauhidi qala al-Ash'ari fa amma at-tauhid fa inna al-khawarij khawarijawa abinda ra'ayinsu abinda suke faɗa da aqidarsu game da tauhidi fihi kal suka koma mu'tazilawa kawai masu bin wasul ibnu asa al mu'tazili kaga su suna kore dukkan sifofin Allah a wajen tauhidi su mu'tazilawa ne Sun makala, ثم قال الإباضية كما تخالف المعتزلة في التوحيد sun saba wa mutazilawa a tauhid fil iradati faqat a wajen irada su suna ganin Allah ba ba abin da ke kasance sai da nufin Allah to nan kawai su suka saba musu na biyu qauluhum fil qur'an matsayin khawarijawa game da qur'ani wal khawarij jami'an yaquluna bi khalqil qur'an khawarija gaba daya suna daga baya sun zo suna sun aqidantu da aqidan shi qur'ani ba maganan Allah bane halitta ce qur'ani nan halitta ce ba azaliyun bane laysa lahu ibtida'un wa sarmadiyun laysa lahu intiha'un suna ce qur'ani nan halittacce ne kaga duk wanda ya ce qur'ani halittacce ne ya nuna maganan Allah halittacciya ce ka gani idan maganan mutum halittacce ne to shi ma zatin kenan halittacce ne yanzu akwai akwai zamanin da aka yi ni bana nan ko ba haka ba to wannan zamanin tunda bana nan ina magana tunda bana nan maganan ma bata nan to tunda daga baya aka samar da ni to lalle ita ma maganan da na fara ita ma daga baya aka samar da ita nan gaba za a rasa ni ko idan aka rasa ni magana ta ma ita ma za a rasa ta to duk wanda yace qur'ani halittacce ne kamar ya ce maganan Allah halittacce ne to an yi wani zamani da babu mai magana daga baya aka samar da mai maganan sai maganan shi ita ma ta samu to kaga abman lawazim lawazim na wannan maganan kenan to shi kuma Allah ne huwal awwalu wal akhir wal wal baqi ne farkon da babu wani kafin shi na karshen da babu wani bayan shi al'awwalu bila tida'in wal akhiru bila intiha'in ko ba haka ba to kaga qur'ani magana ce ta Allah ce sai a ce al'ƙur'anu qur'anu kalamullah laysa lahu ibtida'u a to ka duba wa yansha'u an hadha su'alun muhimmun idan su har khawarija sun yadda da aqidan cewa qur'ani halittacce ne mata qalatil khawarij bi qawli mu'tazila akwai wata tambaya anan tunda khawarij su ne farkon kungiya da suka fito a musulunci to ya akai su ne na farko mu'tazilawa sun zo baya bayan su ya akai suka yufin kuma suka bi na bayan su kuma ai kullun na baya ne yake koyi da na na gaba ya akai na gaban suka sauko suna koyi da na baya ma'a annahum asbaqu minhu yaushe ne kawarija suka koma suna ko da aƙidar mu'tazilawa alhalin su ne sun riga mu'tazilawa sosai ash'ar yake lattu ajri ni ban sani ba wal mawdu'u dai yahtaju ila bahar bala yace mai mawallafin littafin kenan shine Dr. Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aqal yace wannan abun yana bukatan bincike fil qadar wajen qaddara me aqida khawarij wajen kaddara yace minhum man yadhhabu ila qawli al wa minhum man yamilu ila al akwai wanda yake kore kaddara tunda mu'tazila suna kore dukkan sifofin Allah saboda haka da sunayensa eh, abu da eh, suna kore dukkan sifofin Allah to kaga wanda suka bi su a kaddara ma ba sai da kaddara ba amma cikin su akwai wanda suka dare suna ganin suna tabbatar da cewa lallai Allah mai iko na hudu wajen filwai wajen azaba qawluhum wa qawlul mu'tazila wahid illa anna al-khawarij yaquluna ahlul kaba'iri al-muntahilina lil islam wato sai dai khawarijawa a game da wannan suna cewa wanda ta eh, aikata manya-manyan zunubai almuntahilina lil islam wanda suke cewa su musulmai ne suke sa rigar musulunci yu'azzabuna azabal kafirina za a musu irin azaban kafirai gobe kiyama duk mai aikata manya-manyan zunubai ko da musulmi ne irin azaban da za a yi wa kafirai shi za a musu wal mu'tazila kuma ya kuluna laysa ka azabil kuffar su mu'tazilawa suna dan sassautawa suna ce za a dan musu azaba dai amma ba za ta kai na kafirai ba saboda su suna ganin kafircin su bai kai kafircin asalin kafurai da basu male ko musuluncin ba su kuma khawarija suna ganin kawai kafurai ne komai da za a yi wa kafiri za a yi wa musulmai masu aikata manyan zunubai qauluhum fi sayf wajen daukan takwabi da yakan musulmai wa amma saifu wajen fito na fito da daukan makami fa innal khawarij jami'an taquluhu bihi wa tarahu khawarijawa suna ganin halal ne a ɗauki makami a fuskanci dukkan musulmai masu aikata kaba'irul zunub saboda kafirai ne da wanda suke ganin abinda sayyidina ali na at-tahkim abin nan dukkan su suna ganin kafirai ne da wanda ba sa cikin su ba sa cikin su to gaba ɗayan khawarija suna ganin ya halatta a ɗawon takobi akan waɗannan mutanen illa annal ibadiyya sai dai al ibadiyya la tara i'tiradan nas bis ba sa ganin a fuskanci mutane da makami walakinnahum yarawna izalata a'immatil jawri kawai su suna ganin shugabannin kawai za a yaka amma banda sauran jama'a sai ibadiyya kenan azzaliman shugabanni azzaliman shugabanni tsagutai su ne kai ya dace a fuskanta da makami a fito na fito da su banda sauran jama'an musulmi su kuma farija suna gani har sauran jama'an musulmi tun da ba sa cikin su sai ya halatta kawai a zare takobi a kansu na shida qauluhum fil khulafa'i wal imamati was sahaba ra'ayinsu da akitansu game da menene khalifofi guda hudu din nan da kuma al imama da shugabanci suna yadda da shugabancin kowa ko sai cikin su sannan was sahaba da kuma aƙidansu da matsayinsu game da sahabai wal khawariju bi athariha khawarijawa gaba ɗayansu kwansu da ƙwarƙwatansu shine bi athariha yusbituna suna tabbatar da imamatu abubakar wa umar suna tabbatar da jagoranci da shugabancin abubakar da umar amma wa yunkiruna imamata usman suna rejecting shugabancin sayyidina Usman ridwanullahi alaihi da na waye kenan da na sayyidina Ali hmm? tun da da sun zo ne ai su yaƙi sayyidina Usman saboda imamul jauri ne yayi zalunci yana nan a gidansa yana kaza yana kaza yana kaza shine kai suka zo fita waye su cire shi a sa shine ya kai har da kashe shi din wannan kenan ridwanullahi alaihi fi waqtil ahdab allati naqum alaiha nuqima alaihi bin ajliha a lokacin da wancan abun ya faru har suka kashe shi ta dalilin su ba su yadda da wannan lokacin ba wa yaquluna bi imamati aliyin haka nan sun yadda da jagorancin sayyidina ali tun ran da ya hau har zuwa lokacin da aka zo aka yakin nan har zuwa lokacin da ya shugabantar da mutane biyu su yi mai din nan su yi mai su yi sulhu sun yarda da shugabancin shi a farko mumini ne mumini ne amma daga lokacin da aka zo aka yi tahkim su da yawunsa ya tura abu musa al'ashari ashari wance ya turo amur bin aka yi tahkim din to daga lokacin ne suke ba su yarda da shugabancin shi ba duk daga wannan ranar har abin da ya baya shi kafiri ne a wajen ina fata an gane saboda lokacin da ya hau innan kalau yake kalau yake yana musulmi yana musulmi daga lokacin da aka zo matsala na tahkim din nan daga lokacin ne ya kafirta zuwa har mutuwan shi ba su yadda da shi ba wa yaquluna bi imamati ali qabla an yuhakkim wa yunkiruna imamatahu lamma ajaba ila tahkim yayin da yadda ai hukunci nan wa yukaffiruna muawiyata wa amr ibn al-as وأبا موسى الأشعري ويرون أن wa في قريش sannan suna da ja akan cewa shugabanci ba dole bane sai cikin Qurayshawa kawai yaushe muka karanta hadisi jiya ko hadisin manzo Allah yace inna hadha sha'ana fi Quraysh duk wani shugabanci cikin Qurayshawa ne su kuma suna da ja akan wannan suna ganin yadda Qurayshawa suke da ra'ayi su ma wadansu jama'a su ma suna da suna da ra'ayi kaga sun ja da maganar manzo Allah sun ja da maganar manzo Allah ko Qurayshawa ne su bi suka rabu a duniya shugabanci na hannu su in dai jagorancin musulmi ne na duniya gaba ɗaya da za a samu ni imam da zai magana da yawun musulmi ya yi jagorancin musulmi gaba ɗaya to daga Qurayshawa zai fito in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tsallaka shi to suna ganin eh su suna ganin waɗansu ma suna da haƙƙi kaga sun ja da maganar manzon Allah ce ina fata Allah rufa mana asiri to sun suna suna kafirta amru bin al-as suna kafirta musa al-ash'ari domin su suka je suka suka tattauna aka samu sulhu da duk wanda ya goyi bayan su da wanda yadda da wannan tahkim da aka yi duka iyazu billah sai wakalar suksukiyu fil burhan akwai ni malami da ake kira as-suksuki eh, babban malami ne yace wa mazhabul khawarij ahli sunna ne wannan ba awa har ka saka ji an ce suk sukiyo ka ji sunan hmm. dani asalin sunan shi yana nan ba wannan suk sukiyo laqabi ne kan abin nan ne eh, laqabi shi kuma ce wa mazhabul khawarij ka mazhabul ka mazhabil mu'tazila mazhabul khawarij kaman na mu'tazila wani illa fil irada kawai sai je wajen al irada cewa Allah yana da iko وهذا يعني أنهم تحولوا في أصولهم العقدية إلى مذاهب المعتزلية وتسن تنجا دقبا سكا ريكي ديسو خوارجاوة سكا في سدى أكيدا سنة خوارجاوة سكا زو سكا رنكمي أكيدا المعتزلاوة كما هو الشأن في الزيدية من الشيعة كما يند شيعة زيدية دقبا يسي شيعة سكا سكي أكيدا سنة أصل شيعة سكا كوما زيدية wala tazalu al-abadiyya fi akthari usuliha ala dhalik yawancin yan ibadiyya a yawancin aƙidunsu, su ma suna kan aƙidan i'tizal mu'tazilawa subhanallah ku duba footnote na karshe can damir wani littafi da aka wallafa mai suna يسونا damir lil للخليل wato gaskiya mai rugurguje ƙarya sunan littafin kenan wa huwa min ma'asirihim wato shi wannan alkhalili da ya wallafa wannan littafin dan zamanin yayi zamani da mu'tazilawan ne yace faqad asala aqidat al-abadiyya ya wallafa littafi inda ya bayyana aqidun ibadiyya fi ashabil kaba'ir والشفاعة والرؤية على مذهب الجهمية والمعتزلة ذاك تردى أتيدون إن ديكا أتيدون kaga daga كذا ددا خوارجاواني sai ya ce aqidun ibadiyya daga baya game da ashabul kaba'ir wa shafa'ati wa ru'ya aqidun su game da masu aikata manyan zunubai aqidun su game da ceto a shafa'ati da aqidun su game da ar-ru'ya cewa mumune za su ga Allah gobe kiyama ko ba haka ba mumune za su ga Allah a gobe kiyama karara karara karara to su suna kore wannan mutazilawa suna ta ayi Allah ce la tudrikuhu al-absaru kawai ido baya ganin Allah ido baya ganin Allah ba za a ga Allah ba Allah ya fi karfin a ganshi su kuma ahlus sunna suka ce me ido ba zai iya ganin Allah a nan duniya ba saboda yace innaka lan tarani da annai Musa ya atinci ya ga Allah ma hasken Allah kai da ya rugurguje dutse fentin ya ya ya fadi yayi menene ya ya suma amma ganin Allah a gobe kiyama Allah nake wujuhun yawma idin naziratun ila rabbiha nazira hadisin manzo Allah sallallahu da lokacin da yana zaune a farin wata yace wa sahabansa hal tarawna hadha al-fath ma'anan hadisi kuna ganin wannan watan karar suka ce hal tubamuna min ru'yatihi shay' shin akwai wani abin da ya rufe muku yanzu ya hana ku gani suka ce gashi nan kalala ya Muhammad ya Rasulullah muna ganin shi karara yace to lallai haka mumunai za su ga ubangiji su karara inda suke ganin wannan watan a kwana goma sha biyar yake haske ko haka mumunai za su ga ubangiji su ba tare da wani shamaki ba hadisai da yawa suka nuna ran juma'a akwai wata kasuwa da ake ce ran juma'a aljanna insha Allah insha Allah muna sa rai za mu ci wannan kasuwa ita ba ta da tsada ko ba ta da kobo ita haka ake je a ci wannan kasuwa yanzu wa zai ta san material fire in ana yi ana sai ka ce masu shi su je kawai amma wancan kasuwan ta aljanna ce kuma ran juma'a idan aka je aka ci aka ci aka sha za a shiga wani gu a zauna a kawo waɗansu kujeru alama nadira min zahabi a kawo na manzanni a ajiye Allah ya zo ya bayyana karara a gaban mumuni a gan shi karara a koma ko ba so ɗaya ba ba so biyu ba ne zai rika bayyana shi Allah in yana cire hijabin da yake tsakanin mumunai da shi ana ganin shi ganin shi kawai sai ya mantar da kai duk wata ni'ima kuma da kake da ita na aljanna eh ka san akwai ni fim da zaka kalla ko ka za aka ka maka kace a aje ka da Allah bari in gama kallon wannan wasan ya ya menene ko ya burge ka Ka zar banza bari mu gani to ana haka he nefa ta dauke wuta to yanda kake son ganin abu ka ji nefa kana jin dadi kallon shi nefa ta dauke wuta to haka kana jin dadi rayuwar nan mutuwa za ta zo ta datse hadimul lazzat hadimul lazzat Allah ubangiji ya sa mu cika da imani to su ba su yarda ana ganin Allah to kaga daga ƙarshe duk aqidan su a wajen ganin Allah su khawarija aqidan su wajen ceto aqidan su wajen menene wajen wajen menene irada duka sai khawarija sai suka dauki na na mu'tazilawa wannan shine abin da ya saukaka in Allah ya raya mu gobe za mu ji matsayin sahabai da mutanen kirki a salafus salih matsayin da suke ɗaukar khawarijawa a musulunci da kuma hukuncin da suka yanke musu in Allah ya tsawaita rayuwar gobe kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh